masu kallo barkanmu da warhaka sannan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin mata a yau inda muna tare yau da dr bashir yusuf yunusa wanda shine shugaba kuma wanda ya kirkiri kano wellness plus dr assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ta hajiya kiwa masu kallo sallama to masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau tare da dokta za mu tattauna gwaje-gwajen lafiya kafin aure da kuma muhimmancin rigakafi kafin aure amma kafin mu shiga cikin maudu'in namu za mu duba akan labarin da ya ɗauke mana hankali na jarida inda majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani bincike akan cewa ɗaukacin mutanen da suke doron ƙasa yanzu mun kai biliyan takwas biliyan takwas yadda kuka ji haka masu kallo wannan shine ne sanarwar da majalisar ɗinkin duniya ta yi inda antonio guterres ya sanar da mu cewa wannan yawan da muka yi abu ne na alfahari da kuma na farin ciki amma kuma ya kuma kamata a ce mu ƙara sanin yadda za mu yi mu bunƙasa tattalin arziki domin kowa ya zama da cewa yana cikin wadata hajiya kin ji mun kai biliyan takwas ai da aka ce biliyan takwas na ce a ma ba mu da yawa dan ni na ɗauka za a ce tiriliyan biliyan takwas ga yanzu india an ce tana nema ta ta ta shallake ta wuce china haka ne eto eh an karin mutane ni dai ra'ayina zan ce eh abu ne mai kyau hmm. amma kasashen duniya musamman kamar su najeriya wani tanadi muke yi don ganin cewa mutanen da za a haifa da wanda suke nan sun yi rayuwa ta cikin wadata da kwanciyar hankali wanda da tsaro duka dai komai ina nan yana tafi to shin in ana karuwan nan ana yin tattali ana duba yadda za a kula da mutane mm. yanzu misalin kika duba a najeriya kullum mm. eh, eh, yawan karuwa muke yi amma kuma ba talauci kuma karuwa yake mutane na karuwa talauci na karuwa me najeriya za ta yi wani abu ɗaya najeriya za ta yi daga cewan an samu wadata kinga duk ƙasar da take so ta ci gaba sai ta kula da mutanen cikinta sosai ma sai an yi child birth spacing ko su family ko ma mai ka kira shi dai hmm. sai an duba ta iyalai sai mun duba tarbiya sai mun duba makaranta ilimi sai mun duba lafiya duk waɗannan baɗan suna tattare to mu mun shirya mu samu ƙari to shine wannan aiki ne ja ja kuwa a gaban mu da kuma eh, gwamnatin mu ma eh. ai gwamnatin ma ita ce take da aikin da kuma mu da mu ma sai mun taimaka wajen cewa an haifo iyali na gari mm. sauran wani bata lokaci ba masu kallo za mu shiga cikin shirin namu gadan-gadan inda kamar yadda na faɗa za mu tattauna ne akan gwaje-gwajen da ya kamata mutane su yi kafin aure muhimmancin shi da kuma rigakafi kafin wannan shi abin nan cuta ko wani abu haka ya faru to ni dai a farko wani abu da nake so in ma fara cewa mm. shine ni ina gani ai ba wani abin ki ne ko kuma wani abin jan haushi idan mm. yanzu tsakanin wanda suke da yunkuri ko niyan su kasance mm. ma'aurata ɗaya daga cikin su ya ce mu je mu yi gwaji ko kuma mm. irin mu je a auna mana jini dan a ga cewa ni ina da cikakken lafiya kai ma kana da cikakken lafiya mm-hmm. don mafi yawanci zaki ga maza ba sa son wannan abun da yawansu a cikinsu idan mace ta ɗauko wannan magana sai ke ga sai a ɗan samu hatsaniya cewa to me kike nufi kina zargi na ne ko wani mm, abu ya kamata a mm. ce duk mu fahimci cewa duk wanda kake tare da ita in har ta ce wane eh mu je mu yi gwajin jini domin akwai cututtuka da yawa bai ce wa ana zargin ka ba abu ne wanda duk wanda yake da ilimi kuma ya san ya kamata yake tafiya da zamani ya san cewa yanzu mun kai matsayin da kafin ka auri mutum akwai cututtuka da yawa da ya kamata a ce sai an san a wani matsayi a wani mataki mutum yake so cikakken masoyin kama shine wanda zai ce mu je mu yi gwajin jini wala ko ita mace ta gaya wa namijin mm-hmm. ko kuma shi namijin ya gaya mace kuma ke san bayan nan akwai wani mm. matsala da ake samu mm. ta fannin masu son kara aure sai ki ga mutum zai ce ai tunda ni ina da mata kuma wani gwajin jini za mu yi wannan gaskiya abu ne da bai dace ba iyayen mu da yayi mu maza yawa mm. ya kamata duk sanda zaka kara aure ba wani abu bane dan kaje kai gwajin jini ba zargin ka ake yi ba ba wai ko kuma ana maka wani kallo bane da wani idan da bai kamata ba a'a shine zama na tsakani da Allah domin a tabbata cewa wannan zama na aure da za a yi an yi shi cikin gaskiya kuma an yi shi ma cikin koshin lafiya to ai baki ma gani ba idan aka yi mm. maganan aure mm. aikin ga aure ne tsakanin mace da namiji haka ne kuma ana aure ne dan a samu albarkar auren haka ne a hayayyafa a haifi 'ya'ya na gari lafiyayyu wanda kuma za a iya kula da su mm. to da zaran an samu akasi aikin ga duka addinan nan guda biyu musulunci da manyan addinai dai guda biyu ai sun yadda da gwaji sun yadda da bincike a duba wani irin nau'in jini kake da shi kana da ciwon eh, eh, eh, mai karya garkuwar jiki akwai cututtukan da ake dauka wanda na san dokta zai bayani akwai wanda ake cewa ana gada akwai ciwoyukan da ake gada kamar su diabetes su hepatitis duk irin waɗannan to ba za ka sani ba in ba gwajin nan kai ba shi gwajin nan zai taimaka ne a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da healthy children wato lafiyayyu kai lafiyayye matarka lafiyayya 'ya'yanku lafiyayyu amma idan zaran aka ce ba za a yi ba don na san lokacin da aka yi ta zancen hiv din akwai mutane da yawa da an je ma daura auren kafin a mai da gwajin nan ya zama dole mm. wallahi an je za a daura aure ashe shi yana da ciwon kanjamau karya garkuwar jiki akai akai wata ta ce kai ita wallahi Allah ya ji kan rai mata rasu ce ta wallahi sai ta faɗa ta tafi har inda za a daura auren ta ce ina limamin aka yi mamakin yadda aka yi ta shiga yan mm. mai dugurci ta ce to wallahi wallahi yana da ciwon karya garkuwar jiki Mm. auren da ba a yi ba kenan to akwai irin waɗannan mutane sun san kuma suna da shi din amma sai su je su to amma kin ga ka san kana da shi aka je aka yi gwaji dokta aka yi gwajin nan aka gani ba ƙarya a ciki in ma za a yi sai a ɗauki mataki dokta kafin nan ma yi maka tambayan da nake so in yi ni ina ga muhimmancin wannan abin shine sa kin san masallatai da yawa yanzu mm. dokta balle ku maza da kuke zuwa ɗaurin aure a masallaci sai an bada wannan certificate din mm. ko kuma sakamako na lafiyar mutum an mm. tabbata cewa ba shi da wa'annan cututtukan musamman ma shi wani na garkuwar jiki to mm. shin doctor menene mahimmancin shi wannan gwaje-gwajen da ake yi mm. kafin aure okay to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, ina taya ah, wannan gida mai albarka da kuma kuma yadda kuke faɗi tashi kuma ni masoyin wannan shiri ne mai albarka mun gode da gode wancan shekara ɗaya kenan na zo mun yi tsaftar maza kwarai da gaske <laughs> so ah, saboda shirin yana da matukar amfani kuma yana ilmantarwa yana faɗakarwa hmm. kuma kuna ɗaya daga cikin mutane masu daraja wanda addini ya yaba musu cewa khairun nas mai yanfa'un nas mafi alkhairin mutane shine mai amfanar da su amfanarwa ta ilimi ne ta kuɗi ne ta shawara ne da sauransu so da za a samu shugabanni irin ku a kowane mataki da babu matsaloli a ƙasar nan alhamdulillah dan ana fito da matsaloli ana tattauna su so shirin ma ya wuce mata a yau kama ya zama rayuwa a yau gaskiya ne kowa da aspect na rayuwa an tattaba kasuwanci ne lafiya ne da sauransu so kamar yadda kika yi wannan tambaya mai kyau ce mm. kuma kowane addini yana da tsari domin ubangiji shi ya halicci mutane kuma ya san me suke bukata so kuma yana da tsari cewa harkar auratayya harka ce mai mahimmanci kuma duk da ita aka samar da duniya kuma ake samarwa ko wannan 8 billion din da ake celebrating duk ta hanyar auratayya ne albarkar aure ne daga aka samu so kuma sai da rai da lafiya za a auratayya so in ba rai ba lafiya za ka ga babu wannan abu. kuma allah cikin hikimarsa ya tsara wannan domin rayuwa ta ci gaba kasancewar rayuwa ba ta da tsayi so dole wasu su tafi su ba wasu haka so hanya ce da ake samar da al'umma so yana da matukar amfani duk wanda ya tashi yin aure mm. akwai abubuwa da addini ya riga ya shimfiɗa shi ne na farko ka nemi ah, istikhara wato zaɓi na ubangiji domin baka san wa za ka ɗauko ba mm. ita ma bata san wa za ta ɗauko ba abu ne a ɓoye so yana da matukar amfani ai wannan a ba Allah zaɓi na biyu kuma a nemi shawara Shawaran masana wanda za su iya bayarwa cewa eh in aka yi kaza muna gani kaza zai fi haka mhm. ah, na uku kuma a ba a hankali Shi ne kada a yi gaggawa domin a duk jinkiri akwai alkhairi so mu a halittar mu ne dan adam muna gaggawa muna so yanzu mu yi yanzu mu tara kaza yanzu mu kaza sha yanzu magani yanzu sha yanzu so a hankali ake bi kuma bincike na ɗaya daga cikin abin da aka tabbatar domin abu ne ake so a ƙulla shi mhm. ah, har ƙarshen rayuwa kuma ko mutum ne ya ka maka labari ubangiji cewa ka tabbatar da wannan labarin haka ne domin za ka zo ka hau kan mutane ka musu hukunci a rashin sani ubangiji sai da ya faɗa ya ce ku yi bincike in kuka yi bincike kuka fitar da fact Mm. to in kuka yi niyya sai ku dogara ga Allah so ko me ya biyo baya kun san dama rayuwar duka jarabawa ce a ku mai daɗi a baku mara daɗi so wannan yana da ɗaya daga cikin bincike binciken na ya haɗa abubuwa da yawa lafiya tana ɗaya daga ciki mm-hmm. domin saboda cututtukan da ake ɗiba da kuma na gado kowa ya san matakin shi ba sai tafiya ta tafiya ba a zo ana zargi ko ana fada ko ana zuwa kotu ko ana yin abubuwa tun daga farko mutum ya san me ya shiga kuma me ya tafi wannan yana ɗaya daga cikin matukar amfani kuma hakan zai taimaka mutum ya tsara rayuwar shi so da in rayuwa ubangiji ya riga ya gama tsara rayuwa kawai pathway ne muke bi so abin da ya sa muka shiga cikin wahala rashin tsari ne da bin doka da sarrai da son zuciya da wani lokacin ma rashin ilimi inda ilimi da tsoron Allah za ki ga abubuwa sun zo cikin sauki so amma inda ya babu wa'annan to an shiga confusion an shiga damuwa an shiga kunci an shiga tunani so wannan yana ɗaya daga cikin amfani na cewa mutane ba wai sai za su yi aure ba masu dinga zuwa suna duba lafiyarsu mm, so da yana da matukar amfani maybe in mun shiga cikin shirin da yawa zan mm. fito da alkalma da za su kara tabbatar da abin da na faɗa daga farko to dokta wani mm. irin bincike-bincike kamata a yi musamman mm. ma'aurata kafin a yi aure idan za a yi kasan ai a je asibiti to wani gwaje-gwaje ne kamata. na eh, lafiya da ya kamata mata da macen da namijin disi ok na farko kafin a je da lafiya shine a tabbatar da nasabar mutum saboda aure yana ƙara zumunci so ka san wa za ka ba yarka kowa wa ka za a bawa mhm. saboda wasu sai su zo su gudu kawai sun zo gudun hijira ne sun ga mutum sun yi aure sai su gudu ana haihuwa ɗaya biyu sai a neme sa a rasa so yana da kyau a yi wannan binciken a san waye iyayen shi waye kakannin shi da sauransu yana da matukar amfani ah, na biyu kuma shi kai shi a san aikin shi saboda nauyi ne za ka ɗauka ka ba mutum ci da sha da tufatarwa da ilimi da tarbiyya da lafiya kowanne zamanka da wurin zama su dole mutum ya zama yana da abin da zai iya rike kanshi ya rike matar ya rike 'ya'ya kuskure ne mutum ya je ɗauko ko ya wulla kanshi cikin halaka abin da ba zai iya ba wasu aure dole ne su wasu kuma ba dole ba ne wasu kuma za ga sun zo sun fada abubuwan da za su zo suna da sun sani duniya da lahira duk da Allah ya zuba albarkatai a ciki domin mu amfana duniya da lahira to amma kuma jarabawa ce dole mutum ya taka a tsantsan ya rike wannan amanar so bayan nan an gano nasabar shi da shi aikin yin shi sai kuma tarbiyyar shi tarbiyyarsa ta addini da kuma ilimin shi da zamantakewa wani zaki ga yana da ilimi amma ba shi da mu'amala wani kuma zaki ga mu'amalarsa tana da kyau amma iliminsa dan kaɗai ne so yana da matukar amfani a tabbatar da wannan tarbiyya da mu'amalar shi da mutane saboda zama za a zo a yi ake addu'a ake fata har ƙarshen rayuwa so yana da matukar amfani na gaba kuma shine a duba lafiyar shi hmm. domin a nan ne kuma zaman zai ƙara armashi hmm. idan da lafiya kafin ka shiga cikin shi ansa tambayar da hajiya ta yi na kan wasu irin gwaje-gwaje ya kamata a yi bari mu tsahirta ta masu kallo kun ji yadda muka fara tattaunawa da dr bashir yusuf yunusa akan muhimmancin gwaje-gwaje kafin aure kudakace mu muna dawowa masu kallo barka mu da dawowa daga hutun dan takaitaccen lokaci inda har yanzu muna tare da dr bashir yusuf yunusa dokta da hajiya mu da dawowa <laughs> To bismillah so gwaje-gwajen an raba su kaso biyu zuwa uku mm. akwai wanda ake gadon su wanda ake kiran su genetically inherited cututtuka mm-hmm. akwai kuma infectious wanda ɗibansa ake mutum ba gadoye ba daga baya samu a rayuwa mm, mm. so waɗanda ake fara yi shine uh, bari a fara da kamar hawan jini yana da matukar amfani mutum ya san jinin shi domin kaso 90 an alakanta shi da cewa gado yana haifarwa kaso goma kuma ana identifying cost din so yana mutane su san ya jinin su yake so da jinin nan shi yake sa kwakwalwa ta buga ki ga mutum ya zama yaro sai an masa bayan gida ba zai iya tafiya ba ko magana babu ranar da ba zan ga patient da suka zo da stroke ba kwakwalwa ta buga saboda da yawa ba a san ana da da jini ba mm. ba a zuwa a gwada ko ya cinye koda ko ya cinye zuciya ko ido so duka wanda yana da matukar amfani sai siga wanda shi ma ana gadon shi mutum ya kamata ya san siga din shi mm. uh, wanda shi ma ana gadon shi especially type 2 na iri mm. biyu akwai mm. type 1 na yara so yana da matukar amfani a gwada saboda shi ma yadda hawan jini yake shi ma haka yake shi yana ma haifar da cewa mutum ya ji ciwo in bai wasa ba sai kiga an cinye uh, cire kafa kiga kafa tana wari tana tsutsa mutum da ran shi ko kuma uh, maza sukan zuwa da matsalar uh, erectile dysfunctional da ake kiran shi ed mm. so duka wani yana ɗaya daga cikin hawan jini sai kuma anthropometry especially na mace mm. anthropometry ana nufi height ɗinta da nauyinta saboda akwai akwai abin da ake kira obstetric height da mace ake so ta wuce idan mace ta yi guntuwa to ba za ta iya shiga ɗakin naƙuda ba aiki za a mata saboda wannan naƙudar da za ta dinga yi da motsi da yaro da ba zai iya yi ba ta yi short so yana da matukar amfani mutum ya san height mutum kuma ya san weight shi ake calculating na bmi so duka mm. yana da matukar amfani mm. saboda kiba nan ma tana sa mutum ya zo haihuwa wahala sai an yanka ko mutum ya zo ya samu macrosomic mm. babies ke ga yara bula-bula especially na masu shuga mm. yes waɗannan suna ɗaya daga ciki sai kuma ɓangaren samfurin jini na genotype genotype akwai aa akwai as akwai ss akwai sc Su mm. so yana da matukar amfani alhamdulillah kun tattauna ba sai na shiga ba so yana da matukar amfani a yi wannan akwai blood group shi ma yana da matukar amfani akwai o akwai a akwai ab akwai b generally kenan akwai masu positive akwai masu negative masu positive sun fi sauki masu negative suna da wahala su ne masu reage eh, blood group kuma mutum ya kamata ya sani ko da za a ƙara jini ko zai ba da jini so da mutum ya shirya da wuri so yana da matukar amfani so da wata ran idan jinin ma positive da negative in bai hada ba shine zaki ga ana tarasa yara a ciki hmm. wanda ake kiran shi hydrospitalis so hmm. yana da matukar amfani akwai hiv kanjamau so a ciwo mai karya garkuwar jiki ciwo mai karya <laughs> garkuwar jiki kuma ciwo ne that mutane suna tsoron shi dai da ake tsoron HIV ma wasu saboda muna breaking bad news hmm. but amma we do it professionally hmm. the death da irin cancers da irin waɗannan chronic medical hmm. conditions so mutane suna tsoranta sosai wasu ma fiye da ubangijinsu in ka ce hiv za su yi giving up saboda a lot of complications center da kuma su kansu magungunan don ma ana samun tallafi da taimako so yana da matukar amfani ah, idan mutum zai yi aure mun yi adoptin saudi model saudi model shine sai suka duba hiv window period wata shida ne hmm. so wata uku kafin aure da wata uku bayan aure sai a gwada ta saboda za a iya skipping a yi gwajin ma ba za a ganta ba sai a yi missing ɗinta so ana yin wannan hiv akwai kuma na ciwon hanta hepatitis su ma iri-iri ne akwai a to e amma b din aka fiya domin ita aka fiya dauka ta auratayya mm-hmm. so hepatitis b akwai wani baba da ya kawo mana sai da na je kotu ne dependent aura cewa mm. shi ba zai bari a aurar da yar shi ba kaza which is very good muka je aka yi dependent mm. so akwai bdrl wanda ake kiran shi syphilis wanda shi ma ana daukan su na sanyi ne na sanyi ne mm. so usually bacteria ana treating din su amma viruses in suka shiga haƙuri ake ba su su yawanci ba su da magani sai dai a dinga suppression su so waɗannan su ne basic gwaje-gwaje da ya kamata duk wanda zai yi aure mm. ya tabbatar ya yi wannan kuɗin da ake kashewa da planning na event abinci venue da ake kashe kuɗi duk sai a manta rayuwar event kwana biyu ne kwana uku an gama but wannan is long life so ya kamata da iyaye da mu mai da hankali ya za a yi zaman ya lafiya ya musulunci ya tsara zaman sai a zauna lafiya iyayenmu duk ba su yi wannan event din ba za ki ga sun yi 40 50 years suna rayuwarsu mutuwa kara ba yanzu 1 to 2 years an kashe 10 million 50 million mutaran ma bashi aka ciyo don a burge duniya a da yan aure ya tafi um, magana da kai na su cututtukan da suke genetic wanda ana iya gada to in aka yi wannan test din kuma aka ga akwai kanshin su zan ce ko su ko wani abu mm, haka mm, dai mm, wani mataki ya kamata a ɗauka ko shi ma za a iya fasa aure saboda shi a duka ba za a fasa ba domin ubangiji shi yake zabar wanda ya so ya halicci a lokacin da ya so zaka ga mahaifiya tana dauke da shuga ta haifi yara lafiyayyu ko tana dauke da wani abu ko kuma ma lafiyar ta kalan kuma ta haifi wani abu na can daban wanda ma maybe babu shi a wannan yankin mm. ko a cikin zuri'arsu tunda abubuwa ne ake gadon su iyaye da kakanni mm. so ba za a fasa ba za a yi a ci gaba da zuwa ana dudduba kuma ana addu'a ba abin da baya ya fi karfin ubangiji to amma kamar hepatitis nan da ka faɗa hepatitis b b b to in in aka yi auren kuma gashi an san cewa macen za ta iya ɗauka ko namijin zai iya ɗauka to kuma sai zamana an gani ba shi da hujjan kenan a ce a fasa aure sai a yi auren in an yi to ya za a yi a akwai gwaje-gwaje da ake na hepatitis b a ga a wani mataki take is it infective mutum zai iya ba wani idan mm. infective ne sai a dora shi a treatment magunguna sai a dinga surveillance a gani ya fara warkewa that ba zai iya ba wani ba ko ita ba za ta iya ba shi ba eh. ita kuma ko shi sai a tura ta ta je ta karbi rigakafi wanda akwai asibitoci da aka mm, ware eh, ake zuwa eh, a karba mm, three doses kowanne in aka karbi na farko bayan wata biyu sai a koma a karɓi na biyu hmm. na uku bayan wata biyu shi ma hmm. sai a je a karɓa dokta da kake magana ka ce da ne magana a kan su wanda ake gadon nan sai ka ce sai mutum ya yi addu'a to akwai mutanen da dukansu as ne kuma suna son su yi aure sai su dogara akan cewa ba abin da Allah baya yi of course ba abin da Allah baya yi mm, to amma kuma Allah ma ya ce tashi in taimake ka bincike yana da kyau wanda suka yi mm. bincike ba za su haɗa kansu da wa'anda ba su yi mm, bincike ba idan wa'anda suke da niyan yin aure suka yi bincike suka ga cewa dukansu AS ne oh. za su iya ko kuma in ce ma yawancinsu suna dogara akan sai su yi addu'a din ai tun da ba abin da Allah baya yi ta yi ko su haifi wanda ba SS din ba ko kuma ma nasu genotype ya canza da ni akwai wanda mm. da kunne na ni naji har rantsewa yake mm. yana cewa wai ai shi wannan genotype yana iya canza in yau kai AS ne watakil bayan wata shida zuwa shekara ɗaya in ka gwada za ka iya ganin kanka AA. To, doctor ya kamata su tsaya akan wani ko kuma a'a fasa auren shine mafi a'ala. So, a likitance. Um, shawara da ake bayarwa shine uh, gaskiya baya canjawa. kamar ke ce yanzu a ce ki koma namiji ba zai yiwu ba wannan shine prototype ɗin da Allah yake so ya ganki mm. so amma akwai matsala wajen gwaje-gwajen wani wajen ɗaukan sample ɗin na biyu mashinan da ake amfani da su mhm. akwai masu wanda suke calculating percentage ɗin wanda ake kiran su HPLC high performance liquid chromatography shi zai calculating percentage din A yawan abin yawa so most of kananan mashinan ba sa iya yi wata ran mutum ss ne sai a ce mai as ne wata ran kuma aa ne sai a ce mai as ne maybe ma a ɗauki result ɗin wani wajen cikewa a bana wani sai a zo su shi sa ake so mutum ya yi kamar su biyu so uku a wurare oh, daban-daban a wurare da suke da ƙwararru da kayan aiki domin ah. zai decision making ne so daga nan in kai guda biyu kaga sun baka iri ɗaya so you go for that Hajiya bari mu dan je hutu kafin ki yi tambayan ki. shi nan <laughs> Masu kallo za mu dan je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo shirin mata a yau zai dora. Masu kallo barka mu na dawa daga hutun dan takaitaccen lokaci. Hajiya bismillah kina ta tambaya wa dokta. Um, dokta tambayar da nake da shi shine cututtukan da ake dauka. musamman a tsakanin ma'aurata wanda mun san ciwo mai karya garkuwar jiki yana ɗaya daga ciki waɗanne ne kuma ko za ka yi mana a takaice su wanne ne da wanne ne kuma wani irin tasiri suke a auratayya na tsakanin mata da mijin na akwai hiv kamar yadda kika faɗa wanda akwai type 1 da type 2 iri guda biyu ne kuma tana da window period in ta shiga kafin a iya detecting yakan yin wata shida so shi sa saudi duk wanda saboda tafiye-tafiye duk wanda ya zo zai aure 'yar ƙasa ko shi ma za a aure shi sai an yi wannan wata uku kafin aure da wata uku baya mm. so yana da matukar amfani akwai ah, da yawa akwai wayanda nake manajin ɗinsu mm. ah, za ki ga suna ɗauke da ita ba su sani ba ko kuma suna zaune mm. aka je aka ɗauko wata ta zo ta shigo da shi ko kuma shi ya je ya ɗauka ya je ya kai ta mhm. auratayya domin hikimar yin aure a takaita yaduwar cututtuka so yanzu cututtuka suna yaduwa ba a sani ba za ga mutum yana da hiv kuma yana da T_V. yawanci mm. suna tafiya kamar hassan da usaini ne saboda inda ta shiga so mutum duk ƙananan cututtuka za su shiga kamar an karya gidanka ne ta ko ina baka da mm. security wato wannan garkuwar jikin da allah ya bayar so mhm. yana da matukar amfani a dinga gwadawa saboda trauma ko depression da mutane idan suna dauke da ita har karshen rayuwarsu hmm. shan magani wani yana kano sai ya koma bauchi karban magani wani yana eh, bauchi sai ya tafi adamawa eh, saboda stigma da clinic din da an hmm. gawa ni a ce a ah, ai mun gawa ni a clinic so duka akwai wannan stigma akwai wanda muna manajin dinsu za ga suna da 'ya'ya da jikoki da sirikai ga su kuma sun zo an ɗauko an ba su ko sun ɗauka sun baya. akwai wata less than 40 ta zo ta yi aure guda hudu a shirye take in wani ya zo ta ƙara shiga ta yi. ki ga kuma eh, wasu kuma saboda mugunta tunda mutum yana da shi to shi ma bari ya je ya baya wasu so akwai wannan akwai wasu cututtuka so akwai tarin fuka tb mm. oh. saboda ita tb a iska ake daukanta mm. ah, so yana da matukar amfani shi ma a chest x-ray wato a yi hoton kirji mm. a yi mantus a yi gene expert shi ma a gano saboda eh, cuta da ake dauka ga covid da covid ita ma ta zama yar gida mm. tun da cutar sanyi ce so mm. duka wayannan suna ɗaya daga ciki akwai cancers ma da ake gadon su kamar breast cancer is eh, familial wato tana bin zuri'a akwai colon cancer ciwon daji na hanji oh. akwai kuma ovarian na gidan kwai shi ma akwai kuma na maza prostate cancer hmm. so duka ana gadon shi hmm. amma usually ba a fiya wannan screening ba an fiya wannan infectious abubuwa da ake daukan hmm, su wannan gado abu ne a <laughs> rufe sai wanda Allah ya tsara zai samu a halin da idan aka yi wannan gwajin sai aka ga cewa ɗaya na da shi ɗayan kuma of course ba shi da shi ko ba ta da shi akwai wani abu da ake iya yi wanda zai iya kare ɗaya daga samu eh, ya danganta da wace irin cuta ce idan mm. cutar tana da rigakafi kamar hepatitis za a iya bayarwa in mm. hiv ne akwai darakta da muka zauna da shi former dg na hisba lokacin da aka yi wannan massive wedding din mm. na gwamnati da ta shigo ciki ana screening aka ga shi positive ita negative aka kawo result ta ce ta yadda kinga ga ta taro a radi da ka ai sosai kuwa kin ga mutum ya zama well informed ya san me ya shiga gaskiya ne. so duk da akwai preventive measures wanda yana da wahala wannan so mutum ne ya zama ya san me ya shiga ba sai daga baya ba wane ya dinga zargin wane ko wane ya dauki wane kotu a je a kai mm. to wannan test da ake yi da na mace da namiji duka iri ɗaya ne ko ku akwai na maza daban na mata daban sannan kuma idan an yi screening din menene eh, wato illar kamar ko da kin yi wannan tambayar illan eh. bari dai bari ɗaya ne kamar wanda za a yi wa mace yadda za a yi duka iri ɗaya ne babu bambanci mm. kuma suna da ya suke akwai tsada ne za a iya za a iya za a iya affording a biya a yi koko suna da tsada lafiya da ilimi ba su da tsada ko nawa ka kashe mm. ah, kamar yadda na faɗa event yana costing kuɗi kudin event daya ya isa biya mutum haya na shekara biyar a jajari amma za a zo a kwana ɗaya biyu an matsa da shi eh, amma duk da haka dai <laughs> ba su da tsada yawa to shi ne eh, ba su da tsada gwaje gwaje shi ne mu za mu so saboda akwai wa'anda sun kai dubban ɗarurruka ba su da tsada akwai wa'anda a sakamakon yin gwajin sai kaga mm. suna ɗan zaben wanda za a yi da wanda ba za a yi ba yawanci kuma idan ka nuna musu irin ai bai kamata ba ya kamata a ce gaba ɗaya shi wannan list ɗin cututtukan su ya kamata a yi sai kaga mm. suna magana a kan kuɗi so maybe shi sa ita hajiya take tambaya watakila akwai mm. wasu cututtukan da su yin nasu gwajin ta yi ya fi wani ma tsada magana ba su da tsada kamar na HIV kyauta ne idan kika ga mutum yana mm. haka to ya san me ya taka maybe yana da wata cutar da yake so ya gudu kar a taba ta amma in ka je wajen masani ka ce to zan yi aure gashi mun zo premarital screening and mm-hmm. counseling dama yana da template din shi zai cike kaza bim bim bim bim zai cike a je a yi a kawo so mutum ba shi da option ya ce a ni kar amin hepatitis kar amin hiv kar ayi eh, kaza da sauransu so whether it mm. be open da sauransu ya zama kuma ba su da duka ta san ba sa wuce dubu talatin dubu arba'in ya danganta da cibiyar da mutum ya je da kayan aiki da kuma expertise din mutanen kaga abin da ya sa ni tambayan shine because idan za mutane da yawa za su iya zuwa su yi idan ba tsada mm. wanda kinga ya kamata gwamnati kenan ta shigo a ga cewa saboda wasu ba za ba wai event center nan za su yi din ba amma yana da kyau din tunda yanzu muna magana ne ana fadakarwa mutanen su in akwai mm. inda yake mai sauki a je a yi din tunda an shigo wani yanayi da gaskiya da dole sai an yi mm. doctor shin menene shi wannan rigakafin kare lafiya tunda shi ma kaga yana cikin maudu'in to ai wannan dama gwaje-gwaje na rigakafi ne so yana da matukar amfani mutane su dinga duba lafiyarsu wanda yana ɗaya mm. daga ciki saboda yanzu abubuwa sun riga sun cancanja cututtukan na karuwa tattalin arziki na ƙara lalacewa ga kuma brain drain wato ma'aikatan lafiya suna tafiya yanzu kano ba su da likitoci mutum dubu nasu wanda suke payroll dan muna da population na 15 million kano ba a magama ba karuwa suke yi so a nigeria i think ba mu da 400 doctors 400,000 doctors kana da awa 300, million yanzu muke tafiya so kin ga facilities din sun mana kaɗa saboda population growth nan da ake yi arziki ne to amma baka iya managing sa ba sai zo ya zame maka fitina eh, saboda security matsala ne me mutane za su ci matsala ne me za su sa matsala ne so at the end idan babu investment a harkar lafiya da ilimi wanda shi zai propelling economy da kasa at the end za a dinga ciwo bashi ana siyo makamai don a kashe mutane because by investing a lafiya kwanaki mun yi program akan mental health shin ya kamata mental health ya shiga cikin part of eh, abin da ake gwaji eh zai iya shiga domin wasu suna da psychiatric problem da ba za su iya zama da wani ba eh. sai an shiga people are passing into difficulties wani depression cutar damuwa wanda kun tattauna sosai ah, so yana da matukar amfani ah, ga zaki ji mutum an ce ya fada ruwa ko mm-hmm. ya rataye kan shi duk wannan severe form ne na depression mutum rayuwa ta kunci so yana da amfani ah, kin san ba mu da tsari ne amma muna da tsarin mun sa san rai da son zuciya kamata a ce muna da national policy akan wannan abubuwa na me ya kamata a yi da sauransu kotu sun ciccika da cases na rabon gado na aure na almajirai a titi an saki iyaye suna yawo a bakin titi ba takalmi ga talauci yana karuwa so wannan shi ne dokta a kan shi wannan rigakafin cututtukan da ake kokarin a yi rigakafin su cikin nau'in wa'anda ake gada din shin idan aka yi tunda kaga wasu ba sa sani ma sai in har an yi wannan gwajin eh, to idan aka yi akwai wani sauyi ne ko kuma wani abu da ya kamata mutum ya yi ga rayuwar shi don kai ya fada cikin wani abin da ta tayu zai iya samu a sanadiyan gado? eh haka ne akwai abin da ake kira risk factors wato abubuwan da oh. suke wulla mutum cikin hadari kamar mm. gado yana ciki so mm-hmm. shine wannan regular check-up mutum ya dinga zuwa ana duba shi lokaci lokaci an ga wani canje canje za a yi sauri a bada shawarwari ko a bada magunguna domin wayannan kansas suna da wahalar manajin alhamdulillah yanzu a Kano ana fara kansa treatment center mm. so so ci gaba ne amma suna da wahala suna da tsada yanzu akwai patient din da muke managing cervical cancer i think the whole kano mun babu inda ake radiotherapy yanzu dole za a tura ta maybe zaria ta je can ko shika so ga tsada ga wahala so in za a dinga early detection ana screening za a iya ganowa ah, a dinga yawan gwaji mm. lokaci lokaci mm. a shekara ne mm. saboda in an gani da wuri wasu za a iya bada magani da wuri wasu za a iya cirewa <laughs> za mu ɗan kara ɗaukan wani hutu masu kallo za mu ɗan kara ɗaukan hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo shirin mata a yau zai ɗora masu kallo barkamu da dawowa daga hutun ɗan takaitaccen lokaci dokta akwai zamu ɗan shiga teburinmu na nishaɗi <laughs> eh, na nishaɗi na faɗi ra'ayinka shi ne na ce to bari mu fara da kai tun da ka san bakonka annabinka shin imana <laughs> eh shin doktor zuwa tsawon wani lokaci ya kamata a ce mutum ya sauya ya ciki da kuma brush in goge baki in na ce ya ciki ina nufin ka gane ai yawa mm. last ai wata goma sha biyu mun yi a kan tsaftar maza <laughs> wanda aka tattauna aka tattauna a wannan so ya kamata dai ah, ba sai ta canja kala ba fara ce ba sai ta fara kauri kauri ba ko <laughs> tana baki baki so ya danganta da aikin mutum da kuma tsafta shi da abin da yake ci duka suna determinant at least kwana at least biyu zuwa uku mutum ya dinga caccanja su mm, yana da matukar amfani shi kuma bangaren kwana ah, biyu zuwa uku doctor ya danganta ai na bar shi a eh. bude mm. ya danganta da aiki kasan wasu in suka sa mm. yau gobe sai a juya bayan a sa shi bebe <laughs> a'a seriously ai doctor ka san ai da kai doctor ne ai gaskiya ce to ka ga abin da yazo table gobe sai a juya shi in yau aka sa shi haka gobe sai a ah. juya shi sai a sa shi bebe to shi kuma abin wanke baki fa eh, shi kuma don wasu su shekara da shi gaskiya eh, yadda dentist suka ba da recommendation shine mm. at least wata uku eh, kwatili mutum ya dinga canjawa shi sa yanzu zaki ga in kika sai guda ɗaya sai kiga yana da kai uku kin ga zai ah. ishe ki like wata tara to zaki mm. dinga cirewa kina yi saboda kuma baki canja ba zaki ga ya fara zuba wata ran sai ya makale ko mutum ya haɗe shi kana yi ma ya soke eh, ka kuma nauyin shi zaki kai da yake yayi ƙasa mm. so at least ya kamata regularly rigar ba ta da tsada ai ina zato ba ta wuce 1.5 guda uku su ma <laughs> eh to ni ma dai na bi ta dokta wata eh, uku uku to amma ni gaskiya na kafa wata uku uku ma ne wata ran mantawa nake yi sai an jima tukunna yara su zo sai mu canja mm. to na kuma shi waɗancan kayan gaskiya mata dai ba mu cika dadewa da shi ba gaskiya sai dai an samu kazamar mata na dai san na taba faɗa a shirin mata yau na ce wani namiji da matarsa take gaya min wandan nasa ma ya ta ce ya tana jin ya shekara biyu fari ne amma har ya zama bura wai har ya yi huda huda na ce to wallahi ki tsaya ki tashi sai ya ai Mm. to gaskiya ya kamata dai um, zamana dai wai aka ce hanyar lafiya mm. a bita a shekara shi sa kullum shiri irin na mata a yau da kuma magana da su dokta akan faɗakar da mutane abin da ya kamata a yi mm. gaskiya to wata uku kun dai kamar yadda likita ya ce gaskiya inda gaskiya inda ya shafi wannan kayan cikin akwai mata da yawa da zaki ga ba ma sa son fari su dama dokan su ne saboda baki kin san yana boye datti a sosai sai ki ga duk sanda za a wanke bakin su bakakken in za a wanke su ruwa biyu ma ake musu da wanda ka fara sa sabulin gari in na wanke kina sa zai da baki dama ruwan sannan sai kuma ka jika shi cikin ainihin ruwan da za a so kin ga ya kamata a ce mata mu dinga kokarin canza wannan akai akai musamman ma wanda suke kwana da shi tunda mu mun fi maza wuraren da ba sa shan iska mm. matsi matsi wuraren da mm. ba sa shan iska kuma sun fi tara datti kuma sun fi daukan wari amma kisan in mutum ba zai iya canja duka wata uku ba ni na ga yana da kyau a dinga sa shi a ruwan zafi Mm, eh, yanzu yadda abu ya zama wannan tattalin arzikin mm. kasan ba zai yi a ce wata uku ka je ka canja ba gaskiya to alhamdulillah mm. doctor za mu ci gaba da tattaunawa da muke yi akan muhimmancin shi wannan gwaje-gwajen da ake yi kafin aure to kuma da muka dan ɗauki hutu hajjaki kina ba mu labarin wanda yake nuna miki kamar ma ciwon suga ya fi eh. akwai wani abokin aiki na dan jarida ne to ni na da ciwon suga amma type 1 mm. din nake da shi mm. to sai aka kawo abu sai ne ce a ni ina da diabetes ba zan ci ba sai ce a a a a tabdijan da ai gare mai hiv da ke nace allah ya isa wai gare mai hiv wai saboda mai hiv ni ba ni da akwai kuma ya faɗan amma kuma sai na gwammace ni gara a ce ina da diabetes din mm. da a ce ina da hiv din saboda maganin shi ma din da ya diabetes din ne ka dai sani eh, akwai life dependent so kaga irin wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa shi kan shi ma cutar kanjamau din yake yawan yaduwa saboda mm. mutane da yawa akwai waɗanda suke faɗa cewa har wasu a cikin masu kiwon lafiya din suna nuna musu kamar ai ba wai wani abu bane ba ma in ma kana da kanjamau tunda in dai har kana shan maganin shikenan kana kaga ya kamata a ce a dan kara faɗakar da mutane musamman ma san cewa shi wannan cuta ne fa wanda yake da matukar hadari ah. don kana da shi ba wai zaka ce ai ba wani abu bane ba so ni kira da zan yi wa 'yan uwan mu ma'aikatan lafiya na san mm. suna kokari mm. wasu a ƙauye wasu a birni workload din kuma yana da yawa na farko shine da abin da za mu yi kokari muga mun yi shi na ilimi na sani domin maganganunmu suna da karfi so kar a dinga ɗora mutane akan abin da bai kamata ba ah, domin amana ce ta ilimi Allah ya bayar so ya kamata mu dinga fahimtar da mutane daidai abin da Allah ya fahimtar da mu wannan mutum ne ya kuskure wannan kuma cikin ijtihadi ma zai iya samun lada mm. so da hiv da dm gwanda diabetes saboda shi wancan yana da stigma sosai ma ga magungunan su antiviral din nan samfuna diabetes wahala mm. da azabtarwa ga kuma cututtuka wannan ku siga ma wani with lifestyle modification za ka yi controlling exercise mm. abinci regular check-up za ka zauna lafiya wancan ko baka isa ba kuma wancan ma ba daban ana taimakawa daga kasashen duniya ba don da an bawa najeriya da ba a san yanzu ina ake ba mm, so mm. ana samun support so kowa da irin jarabawa da allah ya masa mai daɗi da mara daɗi so mu daina stigmatizing muna ware ko muna fifita wasu da sauransu so wannan shine abin da zan magana mm. dokta akwai wani abu da ake kiran shi rhesus factor ne ko da ni ba likita ba yau hmm. ga bana cikin wannan da Allah ko zaka ka dan kara yi mana bayani akai because sai naji an ce shi wannan abin in naku bai tafi daidai ba shine yake yawan sa wasu mata ba sa iya rike ciki za su yi cikin amma kuma baya kaiwa ko ina sai ya bari a hmm. wurin wannan gwaje-gwajen ana iya yin irin nashi gwajin ana yi rhesus ai shi sa ake kaso blood group ake cewa positive ko negative okay. positive din shine rhesus d positive wato mm. akwai positive rhesus factor mm. akwai kuma negative mm-hmm. so in akwai namijin positive ne ita negative ne yayin da juna biyu yake shiga akwai lokacin da jikinta zai mountain cewa bakon abu ya shigo so zai fara kokari ya dagargaza wannan jinin na yaro mm-hmm. shine zaki ga an haifi yara da wasu neonatal jaundice shawara wanda an tattauna a nan gida so wasu kuma sukan zuwa da recurrent yaro ya dinga yawan rasuwa da sauransu saboda wannan conflict me ake cewa conflict tsakanin positive da negative so mm. shine results d positive da results d negative Hajiya kina tambaya ne bari mu eh. dawo daga hutu. To. <laughs> Masu kallo za mu kara ɗaukar wani hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo shirin mata a yau zai ɗora. Mm. Masu kallon mu barka mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. to dokta mun an zo gangara eh. ni tambayar da nake so in yi shine menene amfanin yin wannan gwaje-gwajen kuma in akwai akasi me akasinsa saboda na san masu sauraro za su so su ji mu ji wato advantages in shi da hmm. kuma akasin da amfanin shi da kuma in ba a yi ba illa ba illa eh, gaskiya ne so so yana da matukar amfani wani hmm. zai taimaka maka ka dauki informed decision cewa na shiga ko kan na shiga gaskiya yana da matukar amfani ah, na biyu yana taimaka maka ka shirya adequate and proper planning in ka san kana dauke da wata cuta ok to kana dauke da ita to ya zan yi next generation ba zan samu su ba ko kuma in takaita yaɗuwata. so yana taimakawa yana taimaka a samu healthy family da productive mm, society za ki ga an samu al'umma lafiyayya kuma ingantacciya kuma yana taimakawa bodin na facilities kullum mutum ba zai dinga yawan zuwa asibiti ba saboda recurrent saboda chronic conditions kullum yana asibiti kullum yana asibiti ga out of expenses mm. ka yi budget salarin ma wasu two weeks wasu ma baya kaiwa wasu da a bashi yake karewa mm. and insurance ba kowa ne yake aiki ba so all eh. these things yana taimaka yana taimaka kuma ah, ya rage medical tourism Nigeria an yi estimatin cewa tana kashe 1.2 billion dollars to 1.6 mm. billion annually a wannan tourism din. na zuwa asibiti check-up ne kasar waje waye mu ba mu yadda da kanmu ba that is why duk mun fi patronizing kayan kasar waje da services ilimi sai ka tafi kasar waje lafiya sai ka tafi kayanka sai ka tafi man ka sai an tace maka abin da za ka sarrafa ka samar da aiki kaki so ya za a samar da aikin yi kuɗi muke ɗiba muke kaiwa ƙasashen waje mun kasa manajin kanmu ƙasa ƙananan ƙasashe ba su kai mu ba sun rike gaskiya sun so kansu sun taimaki kansu sun muci da aka haifan ba wuta a ƙasar na yanzu am over 30 plus i don't know where light will to ai ba kai ba ma doctor hanni <laughs> wallahi gaskiya ni ma fitin da aka haife ba wuta a ƙasar so qatar qatar shekara 12 yanzu sun mai da ƙasar su kamar aljannar duniya 12 years aka ba su qatar tsibiri ne how many population su to illolinsu ba illolin kin yin su wannan gwaje-gwaje ok kuma wasu amfanin shi shine yana takaita rabuwar aure because in kuka san lafiyar kanku mm, to zargi nan gaba ba zai zo ba wani ne ɗauko cuta ya ba so at the end sai a rabu in aka rabu kin ga zaki ga wasu at early stage sun yi aure uku hudu cututtukan nan za su ci gaba da yaduwa family da za a zauna a gina al'umma ya riga ya rushe sai ki ga yara a bakin titi ba takalmi ko mace ta fito da yara wasu wata biyu wata uku a baya tana tana begin tana roƙo so kun ga duwa ina abubuwan da sauransu rashin binciken na addini da na likitancin duk shi yake haifar da waɗannan abubuwa so rashin shi shine kishiyar wannan eh, akwai tambayar da hafsa ta yi ɗazu na yaran da suke mutuwa to akwai um, ina da ya wato 'yar kazin ɗina ita za ta ɗauki cikin za ta haihu amma fa tana haihuwa 'ya'yan ba sa zuwa da rai kullum kuma haka take ita guda ɗaya to na tuna mun taba tattaunawa a shirin mata a yau amma na manta da wa muka yi to kuma yanzu sai kika yi tambayar sai na ji ka fara ba da ansar amma baka karasa eh. tambayar ba eh, akwai abubuwa da yawa da suke sa mutum a rasa shi so mm. ya kamata ya identifying cost kin ga ba ma bincike ba a yi gaskiya so karatun ma an kusa a daina yin shi shekara ɗaya jami'o'i a kulle ba research ba koyo ba koyarwa so ya za a ci gaba duk muna jiran china su mana ko india and look at nigerians a kasar waje how they are doing well a uk a us a bangaren research da bangaren koyo da koyarwa so allah dai ya iya mana ta shawara da mun fara kokarin da tabarma ah, ni dai gaskiya magana dai da ni ɗazu ce ni mm. shawara ta za ta karkata ne wajen gwamnati mm. idan ana son mutane su dinga yin gwaje-gwajen nan don lafiyar iyali da arziki da wadata da komai mm. to lalle gwamnati sai ta shiga ciki duk abin da ya kamata a saka wanda kuma gwamnati ko za ta caja izamana dai ba da yawa za ta mm, caja ba ta kawo kayan aiki izamani an dan caji kaɗan wanda za a yi masa dan sabis kuma za a yi gyara in ya lalace to ni dai shawara ta kenan ga gwamnati daga ta jihar har ta tarayya so di shawara da nake so bayar uh, na fitar da su guda shida na farko shine leadership shugabanci ko a gida in babu shugabanci zaki ga gidan yadda yake so in ka samu shugabanni a kowane mataki masu ilimi masu hangen nesa masu tsoron Allah masu kishin ƙasa da al'umma su komai zai zama ya wadata su za su zuba kuɗi a ɓangaren ilimi za a zuba kuɗi ɓangaren lafiya bincike da abubuwa da sauransu then akwai empowerment mm. dole a taimaka mutane su dinga sana'a da sauransu akwai wanda dokoki za a yi enactment maybe a ce insurance ko irin wanda suna da cututtuka za a iya ba su subsidy kullum suna shan magani hawan jini ciwon siga sikila a ce maybe 50% ko ma ka zo kyauta ko kuma kidney abubuwa a ce transplant kyauta ko ka biya wani percentage ko dialysis duka duka so duka yana da matukar amfani da dokoki da enforcement mm. saboda ga doka amma saboda sarrai da son zuciya kowa zai ga abin da ya ga dama al mutum ba zai zama a mulki ba har abada rayuwar kuma ba zai daɗe ba har abada it's just transient zai zo kuma duk mulkin da kai za a tambaye ka da mutane sun san nauyin shugabanci da ko triliyan ake biya ba za su shiga nema ba amma saboda harkar business ne in ka zaɓi mutum sai shekara uku za ka ƙara ganin shi ya dawo bai san matsalar ka ba ka aike shi ya tafi aikin shi sai shekara ta da yanzu ake jinka jin alƙawarurka abinda suka san mutane suke so shi za su faɗa so dai aka mai aka cire ƙarya da yaudara da ha'inci a harkar shugabanci mm. aka nemo expert su rike abu za a zauna lafiya yanzu za ki hau jirgi ba za ki ce waye matukin jirgin ba kina neman expert wanda waye zai tuka ki in kin je tiyata ba za ki ce a wani musulmi ne ko bahaushe kina neman professional wanda ya san aikin to shine zai sauki aiki akwai wani sahabi da ya zo kafin mai rounding up ana raba mukami yace ce annabi ne baka ban ba ce a ba zan baka ba saboda kai kana da rauni kuma wannan amana ce kuma duk wanda bai rike ta ba za ta zame masa nadama da asara a duniya da lahira so wannan shi ne bayani na da nake so ni nawa shawarar ni ma dai zai dan karkata ta gefen gwamnati in ne amma kuma ni zan so in ba da shawara akan cewa a dinga kokari ana creating more awareness don mm. yawanci kamar yadda muka tattauna wa'anda suka fi haihuwan ma wa'anda suke karkara ne wanda ba su san ma yawa me ake ba mm, kuma da shi yawan wannan aurata auratan da duk sauran mm. abubuwa so kin ga su ya kamata a ce an fi kara jaddadawa mm. domin ko zuwa makarantar ma da na bokon da na arabin su ba su cika yin shi ba sosai ba wai magana makarantar boko bane sosai in kana magana da su wasu sai kai mamaki domin shi kanshi addinin da suke ciki ma ba wai sun fahimce shi bane ko sun gane shi so kin ga ya kamata a ce a yi kokari a bada kaimi mm. wurin wayan musu da kai wurin create musu awareness su san cewa don sun je asibiti a yi musu gwaji ba wai so ake a sa musu cutar da ba su da shi ba wasu sai kaga za su ma su ba sa son su je gwaji daga nan sai a ce ina da abin da da shi to sai ke in ba rashin ilimi ba ma ta yaya za a ce kana da abin da baka da shi mm. ya nuna cewa da sanin su da wayewansu yana can ƙasa suna cikin wa'anda za a iya cewa ma kamar ma ba ma sa tare da al'umman da muke ciki yadda muke ci gaba kin ga kamata a ce su ma ana kokarin wayar musu da kai mm-hmm, mm-hmm. saboda su san muhimmancin abin nan sannan kuma su san illan shi idan har ba su yi ba gaskiya ne doctor muna matukar godiya gare ka da ka amsa gayyatar mu <laughs> da fatan kuma in Allah ya da muka kara gayyatar ka zaka amsa kiran mu zo mu tattauna akan wani muhimmin maudu'i to masu kallo duba da yanayin lokaci a wannan gaba za mu naɗa tabarman mu na yau sai dai kuma mu ce ku dakace mu a wani makon domin ganin wani sabon shirin a madadin duk wanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku da kuma babban bakonmu na mako da ni da hajiya da muka karɓi bakoncin shi muka tattauna akan wannan muhimmin maudu'i muke cewa bisalam.